بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 25 ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya. da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da ishirin da biyar ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da goma sha shida muna cikin karatun littafin mu'amalatul hukam fi zau'il kitabi wa sunna yau za mu tashi a cikin shafi na tamanin da shida daga tsakiya بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وسبب هذه المقاله wato sababin waɗannan maganganun allati waqa'at bayna ahli al-quba wanda ya auku tsakanin mutanen huda sunan wani gari ne law sara ahli dini wajibun alaihim inkarul munkar wato da ma abota addini da ya zama to wajibi a gare su yi inkarin munkari falamma gallazu al-kalama sara ikhtilafun bayna ahli ad-din to amma lokacin da suka zamanto suna kaurara magana an gane yi. ya zamanto wajibi a gare su su yi inkarin munkari amma matsalar yayin da ya zamanto wato sun kasance suna kaurara magana wajen inkarin munkarin ba sa yin nasiha da sassauci na'am na'am sara fi ikhtilafun bayna ahli sai ya zamanto a cikin shi akwai sabani tsakanin ma'abota addini fasara fihi madarratun ala ad-din wa duniya. sai wannan ya zama to a cikin shi akwai cutarwa ga addini da duniya ga baki daya an gane ku akwai cutarwa ga addini akwai cutarwa ga duniya na'am wa hada al-kalam wa in kana qasiran fa ma'anahu qawi yace wannan magana da dai duk da yake takaitaccen magana ne amma fa asali ma'anan shi mai tsawo ne falazimun lazim ya zamanto dole ya zamanto dole jama'a ta'ammalu wa tafaqahu fi wato ku yi tunani kuma ku fahimci abin da kyau wannan bayani a tsaya a yi tunani a kansa kuma a tsaya a fahimce shi da kyau wa amalu bi kuma ku yi aiki da shi bayan amiltun bihi sara nasran lid-din idan kun yi aiki da shi wato ya zamanto taimako ga addinin musulunci kenan واستقام الامر ان شاء الله sai al'amari ya daidaita al'amari ya miƙe in sha Allah an gane ai so kai kaga magana da ya faɗa din nan ya nuna mana muhimmancin sa cewa idan har muna so addini ya miƙe kan hanya idan muna so mu cimma burin mu to ya kamata mu yi aiki da wannan nasiha din na'am wal jami'u li hada kullihi annahu idha sadara al munkar wato abin da ya tattaro wannan gaba ɗaya a dunkule lallai idan munkari ya faru min amirin auberi daga shugaba ko wani shugaba dama kashi biyu ne ko in ma munkari ya faru daga shugaba ko munkari ya faru daga wanda ba shugaba ba to kowanne shari'a ba ta yi kasa a gwiwa ba shari'a ta nuna hanyar da za a yi inkari ga kowanne daga cikinsu an gane ai usulubin inkari ga shugaba daban in inkari ga gamagarin mutane daban na'am ehm, ayyun saha bi rizqin khufiya yawa na farko ai masa nasiha wato da tausasawa kuma a boye in za a yi masa nasiha da tausasawa kuma a boye wato san samu duk wanda ya kuskure ko shugaba ne ko ba shugaba ba ne ya kamata a yi masa nasiha mai sassauci kuma san samu a yi masa nasiha a koye an gane ko idan ka ga dan uwanka yayi kuskure ka kira shi a gefe babu wanda ya sani daga kai sai Allah ka nuna masa kuskurensa kuma ka nemi ya gyara ai zai ji daɗi ko to wannan har ga magarin mutane in kai musu haka za su ji daɗi ballantana kuma a ce mai mulki na'am ma yashtarifu ahad wato kada ka yarda a ce wani ya leƙa in har za a yi wannan nasiha din kada wani ya leka bi ma'ana kada wani ya san halin da ake ciki idan ka yi wannan nasiha din ba sai ka gaya wa mutane ba ai na kira shi na mai nasiha